Muhimmancin sadarwar zamani kama daga wayar salula yanar gizo da tauraron ɗan adam ba za ta misaltu a takaitaccen bayani ba, sai dai ba shakka hanyoyin amfani da kafar yada labarai na dandalin musayar ra'ayi ta yanar gizo ka iya zama mai amfani ko illa. Amfani ta fuskan fahimtar bambancin ɗabi'un mutane, sadar da saƙo ga shugabannin siyasa, furta albarkacin baki da sauransu. sai dai illar ta shafi yada labarai da ba su da tushe yada ƙiyayya tsiraici har ma yakan kai ga fasikanci 'yan Najeriya dai hazikai ne wajen amfani da dandalin Twitter, Facebook, BBM to go high five har ma da buɗe dandalin watsa labarai a yanar gizo. Kamar Gamji, dandalin siyasa, dokin ƙarfi da Sahara Reporters da ke watsa labarai daga Amurka. Shugaban Makota Foundation Dr. Kole Shatima ya ce talakawa ka iya amfani da kafafen wajen aika sako ga shugabanni. Mun san wanda aka zaɓe su ɗin dama daga an zaɓe su ba sa koma gida, amma da su yi amfani da wannan na'urorin su aika masa sako su tambaya su ji cin wannan abin da kai ɗin nan kayi ko baka yi ba. Haka kuma kamar za a iya duba kamar wannan mutumin da aka zaɓe shi ɗin nan da ya zo ɗin su wani irin maganganu ne ya yi inda aka zo aka ba zaɓe shi. Za a ga cewa kamar a nan Kenya wannan na'urorin ya sa mutane sun san cewa shin wannan mutum ya taɓa magana dama tun da ya je ko bai taɓa yin magana ba in yayi magana akan abubuwan meye ne yayi magana inda kuma ayyukan yayi ne ko bai yi ba duka za a iya samu a cikin saboda wannan na'urorin da ya samu to to muna ganin cewa idan dai talakawa suka ci gaba da janyo hankalin um, wanda aka zaɓe su akan abubuwan da yasa ya kamata su yi da su din ko ma da mu samu uh, riba gaba ɗaya ba watakila ko kashi goma ko kashi ishirin daga cikin riban da aka samu to wannan kaga zai iya taimakawa cewa talakoki abin da suke nema din insha Allah watakila za a samu maganinsa. Aminu ya Yara Maude na daga matasa 'yan siyasa da ke amfani da kafafen na zamani. ina ganin matasa ya kamata su yi amfani da wa'annan kafafen sadarwa domin matsa ma shugabanni kamar yadda abubuwan da suka faru ba wai ina cewa mun yi amfani da shi wajen tada husuma a Najeriya bane amma akwai abubuwa da ake faruwa da yawa wanda ya kamata shugabanni su sani domin su gyara yadda suke tafiyar da shugabancin su ta hanyar Facebook din da matsa musu ma lamba ta hanyar Facebook maimakon mu mai da hanyar Facebook ya zama hanyar suke kiyaya tsakanin mu domin abubuwan da suke faruwa a Najeriya in ma rashin kyakkyawan shugabanci ne zaka dauka cewa ya shafi kowa matashin arewa da matashin kudu duk suna cikin matsala matsalar in musulmi ne ko kirista yana cikin matsalar in wace kabila ma kake ciki kana cikin matsalar to don haka ina ganin ya kamata su matasa su yi amfani da wannan kafafen sadarwa domin matsa ma shugabanni wajen kyautata rayuwar al'ummar Najeriya musamman mutanen da suka zaɓe su zuwa innan eh, mukamai da suke kai. Na shiga gari don jin ra'ayoyin jama'a kan kafafen na zamani inda wasu ke ganin alherin su wasu na ganin akasin haka. ni sunana Dalhatu Ibrahim kuma ni mutumin Zade. Da sun taɓa rayuwa na a fannoni da dama kamar ta hanyar gamuwa da mutane waɗanda kun daɗe ba ku sadu ba ta wannan kafofi sun taimaka kwarai kun samu kun haɗu da su. Aisha Sani Abdullahi. Gaskiya yana haɗa har aure ma saboda wasu ma ba ma su san junansu ba amma har sai ya kai ga aure wasu kuma lalata wanda iyayensu ba wai sani suka yi ba. Ta wani fannin yana da kyau ta wani fannin gaskiya bai da kyau. Tun ba yara wanda ba san me suke ba. sai suke shiga irin wa'annan abubuwan da iyayensu ba sani suka yi ba sai su ma iyayensu karya su ce sun tafi guri kaza which karya suke yi sun tafi su haɗu da maza ne saboda kurin ka haɗu da namiji baka san shi ba ya gama maka karyayyakin shi da wannan ya aiko maka da namban shi kun yi magana sai kurin ku je ku haɗu which iyayensu ba sani ba shine har abin da ma ya sillan wannan yarinya da ta tafi Lagos har ya ajalinta alherin su kaɗan ne gaskiya illan shi ya fi yawa amma mu a yanzu gaskiya ba mu lura da wannan abun sai wanda ya zo na ya lura da shi sosai kamar bibiyan ɗin ne wasu sai su rinka aika da hotunan banza irin dai abubuwa haka da iyayensu ba sani suka ba kuma kafin su sani ya tafi gurin wa'insu mutane daban-daban sai dai kurin su rinka kallon su da shi haka in sun haɗu da su su ce oh wannan yarinya a kaza kaza kaza tun ana ganin mutum da mutunci a da ba a ganin shi da mutunci ba shakka wasu matasa kan yi amfani da kafafen ta hanyar da basu dace ba kamar labarin wata matar aure da ta kama mijinta na ɗaukan hoton al'aurarsa inda zai aika wata abokiyar hurɗarsa a waje. Wasu mata ma na ɗaukan tsiraicinsu ta wayoyin salula inda suke aika wa samarinsu ta hakan kan nuna taɓarɓarewar tarbiyya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.